yau abin da muke bukata mm. jagorori amintattu mm. jagorori masu amara. Mm. mu kuma abin da ke kanmu shine mu taimaka musu mu yi musu addu'a domin su samu daidaituwa akan al'amura ya zama muna da jagorori da shugabanni masu tsoron Allah amma yau matsalar shi ne za ka yi dan siyasa ne saboda abin da zai baka zan yi dan siyasa ne saboda abin da zai bani wani an ba shi mota ya gamsu wani in an bashi fili ya gamsu wani in an bashi dubu ɗari ya gamsu wani in an bashi miliyan ɗaya ko miliyan biyu ya gamsu zai je ya jawo ma al'ummar abin da zai durkusar da ita hmm. wannan ba damuwarsa ba ne wannan shine musifar da muke ciki to malam a daidai wannan gaban ina halaccin ababen da 'yan siyasa suke bayarwa don a su eh, wannan gaskiya ba daidai ba ne a ce dan siyasa zai ba da wani abu domin a zaɓe shi wannan kaɗai alama ce ni ina fassara shi a matsayin cin hanci ne idan lokacin da zaɓe ya zo a lokacin ka ce za ka ban kyauta da kan ɗauka kawai cin hanci ne idan taimako ne da waɗansu abubuwa dama al'ummar kan kana ina hmm. suke rayuwar da suke ciki ya za a yi a ce sai da aka zo zaɓe tukunna mutum ya kawo maka shinkafa ko ya kawo ma kuɗi ko ya kawo ma wani abu wannan kaɗai ya yi disqualifying ɗinsa ya nuna cewa ba shugaba ba ne da zai iya rike ku to ku kuma in kuka yarda da wannan abun da yake baku hmm. kuka ce a kai za ku zaɓe shi hmm. to kun samu matsala akwai kissar wata mata da ake ce mata bilkis duk da cewa sunanta bilkis ba ya tabbata ne a cikin alkur'ani ko hadisi so wata rana annabi suleiman alaihi salatu wassalam sai ya rubuta mata takarda ya ba ma alhuda hudu ya ce kai mata alhuda huda shi ya nemo labarin bilkis hmm. har aka zo ya yi bincike annabi sulaiman ya tabbatar da labarin da alhuda huda ya bashi hmm. labari ne na gaskiya hmm. to sai ya rubuta takarda ya ce bilkis ta zo ta musulunta da alhuda huda ya kawo leta ya jefa ma bilkis bilkis ta ɗauki leta bayan ta karanta leta sai ta tara manyan jami'an gwamnatin ta gaba ɗaya fakala ta ce ya ayyuhal mala'u inni ursila ilayya kitabun karim ta ce ya ku manyan gwamnati na hmm. an aiko min da wani takarda mai karamci innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim sako ne daga sulaiman hmm. sako ne da ya fara da sunan Allah mai rahama mai jin kai hmm. abinda kawai annabi Sulaiman ya rubuta akan takardan Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin kar ku mun tsaurin kai ku zo kawai ku miƙa wuya ku bi Allah ku zo ku miƙa wuya ku musulunta qalat ya ayyuhal mala'u sai ta ce ya ku mutane na aftuni fi amri ku mun fatawa akan wannan abu da ya taso mini na magana annabi suleiman hmm. ma kuntu qati'atan amran hatta tashadu hmm. ba zan zartas da wani hukunci ba har sai da yawunku sai na ji shawaran ku hmm. babban jagoran askarawan kasan kalu sai suka ce na hannu ulu kuwatin suka ce ranke daɗe mu muna da ƙarfi ba wani makami da ba mu da shi wa ulu ba'sin shadidin sannan mun iya yaƙi na fitina fal'amuri Ileki. ilayki hmm. suka ce mu ba ruwan al'amari na gare ki fanzuri ma za ta amurin kawai gaya mana me kike so in kin ce mu je mu kamo Sulaiman ne mu kamo shi hmm. in kin ce mu je mu kashe shi ne a can mu je mu kashe shi hmm. in kin ce mu zo da kansa ne mu zo qalat sai ta ce musu innal muluka idza dakalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adilla wa kadhalika yaf'alun sai ta ce musu ba haka bane irin waɗannan masu mulkin idan suka shigo cikin alƙarya sukan fatattaka alƙaryar ne masu girma da daraja masu mulki masu izza na kasan su mai da su kaskantattu Allah ya ce wa kadhalika yaf'alun haka suke yi sai ta ce to ba fada da yi ba mm. wa inni mursilatun ilaihim bi hadiyya mm. sai ta ce ku bari zan tura masu annabi Suleiman ne da kyauta mm. fanaziratun mai yarji'ul mursalun sai naga yan aikin da mai da su dawo an karɓi kuɗi na ko ba a karbi kuɗi na ba wannan kyauta da ga yan siyasa suke sunna ce ta balkis ta ce ba yaƙi da mai ba mm. wa inni mursilatun ilaihim bi hadiyya zan tura musu dukiya ne fanaziratun sai na zauna na jira bi bima yarji'ul mursalun mm. yan aiki na da mai nasu dawo an karɓi kuɗi na ko ba a karɓi kuɗi na ba fanan ma a Suleiman mm. lokacin da jagoran ya isa fadar Annabi Suleiman da gwalagwalai da dukiya kada sai annabi sulaiman ya ce mishi atumiddunani bimala ni ne za ku kawo min kuɗi fama atani allahu khairan mimma atakum hmm. abinda ubangiji ya ban yafi abinda ya baku bal antum bi hadiyatikum tafrahun hmm. ku ne har kuke farin ciki da dan wannan abin da kuke da shi sai ya ce irji ilaihim dukka duba tafsirai irji ilaihim bi hadiyatihim hmm. annabi sai mai ce karku dauki kudin su ku mayar musu hmm. inda an karbi kudin tarko ta kama ko bata kama ba saboda haka al'umma wato duk lokacin da yan siyasa suka ce za su dinga daukan kudi suna hmm. ba ku kuna karban kudin su ba da ku fita a karkashin wahalan su da cutarwan su da bautarwan su ba to malam matsalan da ake samu a halin yanzu wadda ake ba su kudin talakawa ne wadda kuma yunwa da talauci mm. ya yi musu ɗaurin butan mal eh. to sai ya kasance idan suka bar suna da bukatan wannan kuɗin eh. amma kuma sun fahimci cewa wannan kuɗin mm. kawai an ba su ne dan ana neman ƙuri'an su wani wani hanya wallahi ni abin da nake kai kuma shine na fahimta ni ba ni ganin halaccin karɓan wannan kuɗin domin ba daidai bane kawai in badan ni mutum ba a cikin mm. karɓi abin hannunsa wannan wani nau'i ne na ha'inci ko wani abu wannan shine abin da na fahimta in dai zaka ji tsoron Allah in dai zaka ji tsoron Allah in bai cancanta ba kawai bai cancanta ba rayuwa kuma dama a hannun ubangiji take kan ya zama shugaba kana ci kana sha kana kuma rayuwa daidai gwargwado wannan abu kuma da zai baka ba shi zai warware maka matsalolin rayuwanka ba to amma dai abin da nake cewa ko da wadda yake cikin wannan yanayi da ka siffanta ne wadda ba zai iya tsallake wannan kuɗin ba to ko da ya karbi wannan kuɗin kuma ya ji tsoron ubangiji kada ya aiwatar da aji na'am in ya so in ma za su yi rigima mm. su yi rigima tsakaninsa da wadda ya karbi kuɗinsa a ranar lahira amma kar ka goyi bayansa ya zama ka ci amanar al'umma Allah ya zo ya tsare ka a kan hannu wajen jefa al'ummarka a cikin musifa wannan shi